انها ساءت مستقرا ومقاما Hakika ta yi muni a matsayin wurin zama ga duk wanda ya tabbata a cikinta, kuma ta yi muni a matsayin mazauni ga wanda zai zauna a cikinta.